كالكافرين والمارقين والمشركين وصل اللهم وبارك وعنعم وأكرم وتحنن على خير خلق الله أجمعين سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم بنور الله نهتدي وبالأئمة نقتدي رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan kafa mai tarin albarka ta tv tambara yau ma gashi allah tabaraka wa ta'ala cikin izzarsa da jalalarsa ya sake dawo da mu a wannan kafa inda muke tunatar da kanuwanmu gusa ga abinda ya shafi zamantakewa ta aure yau ma gama a wannan muhalli inda za mu tattaunawa kuma tare da ku sai dai a yau lambobin da kuka saba ba da su ba za ku samu malam yau lambobin da kuka saba insha Allah ba za ku same shi ba amma za ku samu mala duk da haka nan bisa ga lamba har yau dai wadda kuka sani ta tambara wato kenan 95 goma 25 da 25 kenan 95 dis vansank vansank insha Allahu da kun buga wannan za ku samu mala da haka yau tattaunawar tamu za ta kasancewa ne akan abu biyar eh akan abu hudu yau tattaunawar tamu za ta kasancewa akan abu hudu na farko dai sarakun ne ku saurara da kyau sarakun ne masu ma kansu kanuwansu masu hore ma kunnuwa masu hore ma ɗiyansu kunnuwa wato sarakun ne masu hore ma ɗiyansu kunnuwa saboda ni in kika je kakki yadda da kaza kakki yadda da kaza kakki yadda da kaza shin ana yin haka ko ba a yi kuma yin haka ya dace ganin cewa aure ibada ne aure suna ne na muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama da kuma matan da aka saki suna da iya mata an sake ki kina da ɗiya mata la'alla kina da ɗiya biyu ko kina da ɗiya uku ko kina da ɗiya fudu amma kuma suna nan suna gallazawa matar babansu kaga nan ma kuma kenan har ilayu kenan kowace tasu ke tara su don su gallaza ma waccan bayan ita an sake ta shi shi ma ana samun haka ko ba a samun haka ana samun haka to ku sani matar uba uwa ce ke ɗiya ko kin so ko biki so ke uwa ɗiya ko kin ko biki so ɗiyan nan naki wannan ma su ce saboda tana aure da babansu sannan ɗayan da ba sa da ladabi ga matar ubansu waɗannan su ne ababe waɗanda za mu tattaunawa tare da ku a yau shine ni ina ina sake nana ta muku za ku buga lamba akan katir vankens dis vansank vansank casa'in da biyar goma ashirin da biyar ashirin da biyar waye ga kindugu wai waran ka kindugu waran ka kindugu ina jin cewa insha Allah in kuka buga bisa wannan bisa wannan lamba za ku samu malam zan farawa da sarakun ne masu hore ma su kunnuwa na'am ke uwa wannan lamarin kullum yana samuwa ne ɓangaren ɗiya mata kenan yau bulala wannan shiri bisa mata take saboda za ki ga la'alla kina da ɗiya hudu ko kina da ɗiya biyar ta ne a samu haka kina da ɗiya biyar ko shidda ma kuma allah ya kaddara an rabu da ke ba abu mamaki bane ba Allah ya kaddara an rabu da ke to kuma yana da madadara ma yana yi wa ku biyu ne ko ku uku ne kuma ke ce babba kuma an rabu da kyan dalili ya zo na kan sai an rabu da kyan kuma an rabu da kyan to za ki ga da yawa an samu waɗanda yake ɗiyansu ɗiyansu da suka bari anan da su ne za na fara ɗiyansu da suka bari anan to za su hore musu a kunnuwa saboda kai uba ba za ka iya hana ɗiyanka ba za ka iya hana ɗiyanka su je wajen uwarsu ba ba zai yiwa ba ba za ka iya hana su je wajen uwarsu ba ba zai yiwa ba to idan suka tauri ruwan nasu to ai dada yanzu irin hudubar da uwan nan za ta yi musu na kan in sun zo wurin wannan ko kuma har ga uban ma subhanallah ka ce ba babansu ba kuma ka ce wannan ba uwarsu ba a matsayinta na matan babansu to shin kina ganin ribar me kika ci in kika samu ɗiyanki irin wannan tunani a cikin kwakwalwarsu kan cewa idan suka zo to kas yadda duk abin da babansu ya faɗi waccan ce za ta sashi ta yaya za ta sashi ai shi waɗanda ɗiyansa ne na ɗaya dai babu yadda za a yi ta ce mai iba ruwanka da ɗiyan ka zamanto ba ruwanka da su ɗiyansa ne in ta ce ya zaman to ba ruwansu da su kenan ba ruwan shi da ita ita kankanta saboda ita aizawa ta shi ko waɗanga nashi ne jini shi ne to don kun ga kenan mu sani irin wannan dan Allah dan annabi a nisance ta in dai ana son a lafiya sarakun ne masu fore ma ɗiyan nan nasu kunnuwa za ka ga za a kai ɗiyakka ko za a kai ɗiyakki gidan miji don cikin namiji goma da ke za mu ki samu ɗaya wanda zai yi ma yasa hudu ba shekai in kika je kakke yadda saboda kishiya ba abin zama ne ba in ka tara namiji goma cikin namiji goma deket mai iya cewa babu amma cikin namiji goma deket sai an sa wuya halan halan shi ma a samu ɗaya a samo kashi daya cikin kashin nan daya da aka ɗauko cikin goma shi za a zauwa a kasa goma kuma kashin nan daya to cikin shi tambaha a samo daya wanda zai cewa in kika je kakki yarda kishiya ba abin yarda ce ba cikin maza ba a samu wanda za a matsiyansa haka ba a samu surukin da zai gaya matsiyarsa wannan to amma ku uwaye mata wannan hudubar kullum tana nan cikin kanuwanku da yake ma'aifiya sai ki ga yaki ko kanwarta ko ɗiyan yanni ko ɗiyan ƙannin matsatsu waɗanda yake da akaraba makusata na jini su za su zawa su mata hudu ba kuma ke uwa ki yarda da hudubar da kannan nan naki suka ma diyaki ko yannin nan naki suka ma diyaki kan cewa an yi hudubar shaidan amma kuma ba ruwanku subhanallah to nan cikin irin wannan a musulunci akwai laifi na maza menene laifin da akwai maza naga ina da alamun wani bisa wani waya salamu alaikum salamu alaikum assalamu alaikum to don kenan a musulunce akwai laifi na maza ana saboda kai uba ya kamata ka san kan cewa lalle hakikan idan za a kai diyarka gidan mijinta ya zamanto wanda zai mata hudu ba ta farko kai ne sannan kahin kai mata hudu ba ta farko ka jinjini iyayenta ka binciki iyayenta ka shaidi da mugunya hudu ba tunda bayan bayan kayi taka kai a matsayinka na uba bayan kun yi naku a matsayinku na kannan uba ko wannan uba sai sun koma dole wajen uwarsu su ma yannin uwarta da kannan uwarta sai sun yi nasu hudu ba to ka har a kai yi kai wajibi ne a kanka ka san kan cewa ka ja kunnansu ka ja kunnansu kar ya zamanto an yi hudu ba shaidan a diyanka an yi hudu ba shaidan a diyanka kada ka yarda me yasa nace haka saboda idan aka hore mata kunne nakan cewa an kai ta katta yadda kishiya ba a biki zama ba ce ba kishiya ba yar goyo ce ba kishiya ba abin zama ce ba kishiya ba alhairi ce ba idan wannan ya shiga cikin kunnuwanta babu abin da za ta duka tunani na kullum tunaninta da wani abu ya same ta kishiya cance shin kenan yanzu waye bilmiyar mata da kwalluwa uwa da ƙannan uwa da yannun uwa su ne suka birnin mata da kwakwalwa sun hudda mata wato imani cikin kwakwalwa sun kawo mata shaidanci sun sa a cikin kwakwalwa saboda ni saboda za ta je ta tar da abin zaman da yake ba abin zama ba ce ba a ya ce babu ila shakka mace an halicce ta a kan kishi ba shakka saboda babu yadda za a yi a raba mace da kishi ba yiwuwa tunda an halicce ta da shi to ba yiwuwa a raba ta da shi to amma ai kuma Allah bayan Allah ya halicce ki da kishi kuma ya halicce ki da hankali saboda bai ce Allah mace Allah bai ce mace ba ta cikin masu hankali ba a tana da hankali tana da tunani tana da lura tana da komi mai ai fannin kishi daban kuma hankali daban saboda imanin kinana, nan kin yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama kin yadda kan cewa shi aure ibada ne to in kin yadda kan cewa shi aure ibada ne shin ke da aka aure ki kin zo don ki ibada amma kuma sai aka sayo miki wani tunani a kwakwalwa na kan cewa waccan da za ki tarda ba abu ke zama ce ba Makiya ce waccan da za ki tarda ba bike zama ce ba ya ce wacce da zaki tarda ba a bike zama ce ba mugunya ce muguwa ce lalatatta ce shin me lalata ta idan haka nan take to ke ma da zaki zo haka nan kike saboda ita ma yadda aka auro ki haka nan aka auro ta wanda kamata ke ma ana miki wannan tunani ki san ke ma ki san haka diyata ko shi kanyata ke ma ki san da siin na. ko su kaka sun fara miki tunanin kan cewa waccan da zaki je ki tarda ba a duke zama ce ba waccan da zaki je kitar da makiyya ce to kenan ke ma makiyya ce saboda yadda aka auro ki haka aka auro ta yadda auren ki zamanto sunna ta Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na kiye wazan na sunna ta Muhammadu Rasulullahi na ta ya rigaya yalla Allah zaki tarda ta da da biyu ko zaki tarda ta da da uku ko zaki tarda su da biyu biyu ko zaki tarda su da ɗaya ɗaya ala kulli halin da nasu ya rigayo naki ta tasu ta rigayo taki wajabcin nasu ya riga yi naki to dan kenan ke da ke zo yanzu in aka sa miki hudu bakan cewa su ba abokan zama ne ba to kefa hmm? kefa kenan kin ga nan wurin ba a yi adalci ba nan wurin ba ku yi ku adalci ba sannan sarakun ne masu gallaza ma ɗiyansu su ma akwai su sarakun ne masu gallaza ma su za ki ga uwa ta yi tsaye gadan-gadan ta ce a ai ina ita wagga da ka auro ita ba ta santa subhanallah to lattijan kansa la'alla yana da biyu yana da uku ya auro kuma ke wagga da ya auro ba ki santa shin in ba ki santa ina ya zaki da ita matarsa ce ya aure da kan bisa sunna ta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kuma ke kin nuna ba ki san sunna wagga shin kin mance da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yi mara riba an sunnati fa laysa minni duk wanda ba ya kudayin sunnata wanda ba ya son sunnata wanda ba ya son a tabbakar da sunnata ba ya ta ni subhanallah haka manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce to kenan ke in dai ba ki san waccan sarakuwar taki ba ki san ayi sunnan muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ta auren da suka yi aure sunna ne to shin kenan ba ki san sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya fito karawar nuna ba san sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ce ba tare da shi famarra iba an sunnati fa laysa minni wannan kuma sunna ce ta muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to kenan kun ga ashe yan uwana musulmi yan uwan imani da haka tsayawa za a yi aligira a san kan cewa auren nan tun da aka ce ibada ne shin ibadan nan yaya take nan wace ibada ce ibada ta sallah na san yadda take ibada ta alwala na san yadda take ibada ta ruwan da zan yi alwala na san yadda take kun ga ruwan da zaka yi alwala ne amma nemo su ibada ne aiki su aikata su ibada ne ka nemo tsarkakakku ibada ne ka zo ka yi alwala ibada ne amma kaga duk cikin neman nan bayan ka tafi wajibi na nemowa ka nemo ka kawo sai kuma ka zo ka san wajibi na aiki yaya ake yin alwalat ina da ina ne farilla cikin wankewa ina da ina ne sunna cikin wankewa ina da ina ne mustahabi cikin wankewa sannan wanda lokaci ya kamata in yi ta sannan me yasa zani yin alwala zani yin alwala dan in doki qur'ani zani yin alwala dan in yi sallah zani yin alwala saboda sunna ce ta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace tana daga cikin tsari zani alwala in zani fita in yi alwala in fita za ta kare ni daga abubuwa da yawa kaga kenan tunda wannan ibada ta ga sunnoninka to ka sani aure ma ga nasa farillai ga nasa sunnoni ga nasa mustahabbai wajibi ne ka san haka a cikin aure to kin shi irin ababen da zaki ilaka a kunnuwan diyaki ko a kunnuwan jikan yaki ko a kunnen jikanki kin shi irin kalamomi waɗanda zaki yi masa ko waɗanda zaki yi ma ki mata ma'ana saboda irin waɗanda kalamomi ko yawan yin su a cikin ni ko fi yawan yin su a cikin mata yan uwan kuke masu to don haka yan uwana musulmi yan uwan imani mu sani idan ba mu yi haka ba to wallahi ba mu yi adalci ba kuma za ku tar da Allah musamman ma dai ku mata ha musamman ma dai ku mata idan ba ku yi haka ba za ku tar da Allah tabaraka wa ta'ala to don haka me abin yi nan kenan ashe kin ga ke sarkuwa ce abu na farko da zaki dama ita wadda aka kawo ita ya kamata ta san kan cewa wannan ita ce sarakuwa ta ma'ana ita ce innan mai gidana ita ce innan mijina don kenan wajibi ne inna ta ce zan ɗauke ta matsayi na uwa ki ɗauke ta matsayi na uwa shi kuma ya ɗauki taki matsayi na uwa shi ma ɓangare biyu ne bangaren miji da bangaren mata ba ɗaya da aka sassaƙo ba ɗaya da aka tsunto duk kowa sai da nasa ta durkusa ta aife shi to kenan ashe idan ka kawo ta wajibi ne ka san kan cewa dole ne ka darajanta iyayenta su zamanto masu daraja yadda ka darajanta naka to nata ma ka darajanta su haka nata ma wajibi ne ka darajanta su haka idan baka darajanta su haka ba abin da zai biyo baya ba zai maka kyau ba ke ma wajibi ne ki darajanta iyayensa haka saboda idan ba ki darajanta iyayensa haka ba ke ma ke da kanki kin san abin da zai biyo baya ba mai kyau ba ne ba sannan su iyayen su kuma dole su san kan cewa to waɗanda iyali yadda kika san ba za ki yarda a taba ɗanki ba yadda kika san ba za ki yarda ki galle zama ɗanki ba to kake galle zama sarakoki saboda mata ɗanki sarakoki ce ma'ana ɗiyarki ce ne amma kuma sarakoki ce abu biyu take da tana da matsayi na ɗiya tana da matsayi na matar ɗa kenan sarakuwa kin ga in kika ɗauki wannan rigar taki ta uwa kika yafa kika san menene kike faɗi a kanta menene kike aikatawa a kanta kin faɗi alkhairi a kanta kin kai aikata alkhairi a kanta ko mi irin bijirewarta ko mi irin kafircinta wallahi sai ta baki daraja ko ni irin lalacewarta ko ni irin lalacewar gidansu wallahi sai sun baki daraja me yasa saboda kin darajanta kanki kuma kin darajanta aure duk wanda ya darajanta kansa kuma ya darajanta aure to sai Allah ya sa mai daraja idan Allah ya sa mai daraja nan to kowa sai ya bashi daraja saboda yi ne na Allah wannan to amma sai kaga kashi ba haka ba sai a sami uwa wanda yake uwa ta miji wai a ba ta kai da mata ɗanta ko magana ba ta da shi subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un uwa ke da ke da ɗa har ya auro mata ya kawo miki inda kina gurin ki samu jikanya ko ki samu jika ya zama to ita wadda za ta dalili ne ki samu jikanya ne ko ki samu jika ita ce za ta zama abin gabaki subhanallah ai ko da ta yi wani abu wanda yake baya da kyau suki kiro ta a matsayin da yake ki yi mata shawara ki yi mata nasiha ki nuna mata wannan abu bai dace ba to amma sai zamanto kash ba haka ake ba ya ake kowane tasa ta zo nan jiran ya kai kurmi shi ko jiran ta kai kurmi ta shi shin sarakuwar ta yi don ta faɗi ko ka yi sarakuwar na jiran ta shi ni iya ta yi ita ma don ta faɗi to shin kenan in ana haka kafin fore ma e yake kunnuwa akan cewa waɗanda za ta tarda ba abokan zama ne ba ko kin hore ma da yake kunnuwa kan cewa namiji ba ɗan goyo ba ne ba ba abin yadda ba ne ba shi yaushe za ta mai ladabi yaushe za ta mai ladabi da haka kenan kun dole ne aure na yau a samu matsaloli da yawa a cikinsa wannan ababe da muke faɗa a yau lalle ba mu saba tattauna su ba a yau amma inda a ce muku mun saba tattauna su a da kun shi abubuwa da yawa kuma yau na ji ciwon da yake naman da bin ɗauko lambobi wanda kusa ne ba amma da haka nan ga sunan katarfan kyanzu disu van sanka van sanka wato 95 goma 25 so biyu gwanan 25 25 da fatan in kula biyu da ni in sau da kafa sannan abu na biyu nice da kuma mata eh, da kuma matar da aka sani tana da ɗiya maza kuma tana da ɗiya mata Allah ya ƙaddara aka rabu da ita Allah ya ƙaddara aka rabu da ita sai yana yana samuwa haka to tunda Allah ya ƙaddara a rabu da ita kaga dama da ta yana su biyu ne a cikin gida yana yi su uku ne mu ƙaddara su biyu ne a cikin gida kuma ita ce babba kuma an rabu da ita tana da ɗiyanta hudu tana da ɗiyanta biyar za ka ga idan ɗiyan nan sun je gidanta tunda da rage aka rabu da ita suka tafi gida ganin uwarsu suka dawo idan suka dawo da sun dawo za ka ga sai an samu shanjama saboda an sayo musu wani abu cikin kwakwalwarsu kan cewa kas yadda da wannan ba uwarsu ce ba matar babansu an nuna musu kas yadda da wannan ba uwarsu ce ba an nuna musu wa'annan kannan nasu na mata baban nan tasu ba masoyansu ba ne ba 'yan ubansu ne subhanallah 'yan ubansu ne sai ka ji ana ta ai dan uba kan gindi wace irin kalima ce wannan ubansu guda to kaga a nan kin ma a cikin irin wangan ma har yau akwai laifin mu maza saboda da ka fara ganin haka kaki lallai ban iya hana zuwa na ban iya hana diyana su je ganin uwarsu don na rabu da su don na rabu da ita ba zan hana su je su gano uwarsu ba ba zan hana su je su gano kakarsu ba ciya da eh, ma'aifiyar da ta haifi uwarsu ba zan hana su je su gano su ba to amma kullum in yi control kin sun je sun zo to kuma shin da wace suka zo abinda suka zo da shi inna alhairi ne falillah alhamd sai in sa hannu biyu in karbe shi abinda suka zo in ba na alheri ba ne ba in na sharri ne kuma sai in yi kyamarsa saboda ni saboda gidana nake so in gyara kuma gidan nan na da zani gyarawa daga gare su ne saboda su suna da wani abu wanda yake baya da kyawu ya zani in fi shi dole ne in tsaya in fi shi to don haka kaga kenan kai uba idan kana da matar da yake bi da ita kuma tana da diya to sai ka yi taka tsantsan da irin yanayin zaman da ake tsakanin matakka da iyan nan naka da yake ba baka cikin gida wajibi ne kai ma sai ka tsaya ka yi dogon tunani sai ka tsaya ka yi dogon nazari kamar yadda ita ma da yake ba ɗiyanta ba ne ba ta sani ita ma sai ta yi hankuri ita ma sai ta yi dogon nazari sai ta tsaya cikin dogon tunani na kan cewa ne na kan cewa ta san kan cewa wata rana dole sai ta ga abin da ba da kyau tun da ɗiyan nan ba ɗiyanta ba ne ba kada yi duk abin da suka yi ita a dan ba uwarsu bace ba take yi suke yin haka a'a yaro yaro ne la'alla zai yi abin shi muyiwa ne ma ya yi shi ba wai dan ya bata ma rai ba bai san abin zai cuta maka ba to idan ya shi ta haka nan ka lissafi hankalinsa tukwana ta yaya ya yi abin za ka iya gano in ya yi shi ne da gangan ko kuma in ansa shi ne ya yi ko kuma a cikin bai sani ba ne bai yi duk waɗannan kana iya ka gano su duk waɗannan kina iya ki gano su to kaga kai ma wajibi ne uba ka tsaya ka lissafi wa'annan ababe ka tsaya ka san wa'annan ababe don ne don saboda zama ya yi daɗi don saboda zama ya yi kyau don saboda wajibi ne a kanka ka lissafi gidanka wajibi ne a kanka ka tsaye da adalci a cikin gidanka kaga kenan kai ma idan ka zamanto baka san iyan nan wani irin zama suke da matan nan taka ba kenan baka san irin zaman da suke yi da wato tantin nan tasu ba kan cewa ai ita ce matarka a yanzu ka rabu da uwarsu to dole ne ka san shin suna yin hali na gari a kanta ka san shin ita ma tana yin hali na gari a kansu saboda akwai su ma waɗanda yake in sun zo an rabu da uwar wannan isan sun san ga dalilan da yasa aka rabu da uwar wannan yaran nan zaka ga su ba kokarin suka yi za su yi wanda za su gallaza ma ɗiyan nan wai a matsayin su suna wai wai ɗiyan kishi ta ne ba kaki dinin ɗiyan kishi ki a ɗiyan mijinki ne ɗiyan mijinki ne ɗiyan mijinki ko ɗiyanki ne saboda aka ce mai son uwa dole ne ya so ɗanta to haka mai son uba kuma dole ya so ɗan shi kin ga wajibi ne ke ma ki haka nan kamar yadda ya zama wajibi a kansa idan kina da ɗiya ya rungume su rungumata ta duk da ke in kina da ɗiya dama da wuya su zo wuri ki saboda ni saboda za su taya can gidan babansu babansa za ka mai ɗiyansa amma kin ga da suka zo idan ya kula da su ai zaki shi dadi ran ki zai shi daɗi ran shi zai yi daɗi ɗiyan ki ne amma idan ki ya zo kika ga ya kula da su ran ki zai yi daɗi to ke dan ni idan naki suna nan kika kula da shi ke ma kin san ran shi zai daɗi to da haka kin ga kenan irin wannan zamantakewa ya dace irin wannan zamantakewa ita ce ta zamanto wajibi a gare mu mu duka mazan mu da matan mu mu yi don mu don a zamna lafiya in babu haka babu zancen a zamna lafiya in dai ba irin ta haka ba aka taho da zamantakewa to zancen a zamna lafiya babu shi na'am yanzu sai magana ta uku yanzu can magana biyu ne muka faɗa muka yi ɗan takaitaccen sharhi a kansu yanzu sai magana ta uku matar uba uwa ce na'am matar uba uwa ce don kenan kun ga ke ɗiya kai ɗa ku sani ku duka ɗiya matar babanku mamaku ce matar babanku mamaku ce saboda inda baya son ta bai aure to ya kawo ta cikin gidan nan sannan ɗiyanta in ku ne gaba gare su ku ne eh ku ne in kuma su ne gaba gare ku to ku sani kuma ku ne wajibi ne ku yi ladabi a kansu in su ne ku wajibi ne suna su yi ladabi a kanku in ku ne su saboda ni dan a na lafiya ka ga nan ma kai uba ashe dole ne sai ka tashi tsaye sai ka karmi azurzumin ka saboda ni saboda girka wannan dangantaka da yake dama Allah ya girka ta saboda Allah ya kaddara ka auri waccan ka yi diya da ita Allah ya kaddara ka rabu da ita kuma ka auri wannan kana da diya da ita kenan su diyan nan uban su guda cikin gidansu suke kaga kenan wajibi ne ka tsaya ka san kan cewa diyan nan nawa dole ne ya zan tilasa akai na in yi duk abin da zani sai kansu ya hadu in yi duk abin da zani sai sun san kan cewa wani shine wan wani wance ita ce yau wance a dukkaninmu wa da kane miki saboda ubanmu guda in yanzu ya faɗi ya rasu babanmu za a cewa ya rasu in yanzu ya faɗi ya rasu daga cikinmu babu wanda za a fidawa a ce bare ne a ai ba dan babanmu bane ba baya cin gada mu babu to kiran kaga ashe anan ma kai wajibi ne ka tsaya ka san kan cewa cin ku ka daidaita su kamar yadda za ka tsayawa ka san kan cewa dole ne sai sun yi mata ladabi ita wannan kin ma uwar tasu tana da rai ma ba ta da rai dole ne sai sun yi ladabi ga wannan da yake yanzu ita ce ke cikin gida dolen ka ne za ka tsayawa sai sun yi ladabi a kanta saboda ni saboda matar ka ce su kuma ɗiyanka ne kenan ba abu kewa sun su bace ba na ɗaya ba tabbas ne su bace ba su kuma su san kan cewa ba maƙiye su ce ba a masoyiye su ce tunda matar baban su ce saboda dole ne su so ɗiyan mijin dole ne ta so ɗiyan mijinta kamar yadda ya zan wajibi ne shi ma ya so ɗiyanta idan tana da wasu ɗiya waje wanda yake dama ta yi aure kafin ta zo gare ka ka aure ta tana da wasu ɗiya to ko da ba nan ta suke ba yadda suka zo kamar yadda ka yi murna da in sun zo nan dan ranta ya gyaru ita ma dole ta yi murna da naka dan ranka ya gyaru kaga duk in ana tunanin haka zama ba zai lalace ba duk ana tunanin haka yau da gobe za ta ɓaci ba duk ana tunanin haka idan ka ga wani abu ya zo kuma za a fahimci juna a gyara duk in waɗannan ababe na haɗuwa za ka ga an fahimci juna kuma an gyara saboda ni saboda dama abu ne wanda yake yana son gyara to kuma sai aka tsaya kullum ana dibin ina ne yake yake da rauni don a daidaita shi a zamana daidai ina ne ke da rauni don a daidaita tashi a zamana daidai sai aka gano wurin to sai yanzu sai neman san in gyara kuma in an tashi in gyara a yi mana garci ne ya mana garci wanda ibada ta ce a yi wanda musulunci ya nuna a yi kaga kenan ashe dole ne ku sani kudiya matar uba uwa ce dole kai kuma dole ki san kan cewa ɗiyan miji iya ne iyanki ne ko ba ke kika durkusa kika haife su ba dole ne ke san iyanki ne ki kula da cin su ki kula da shan su ki kula da tufan su ki kula da duk hoɓɓasa ta su wanda za yi saboda cewa aka yi idan ya fita ya bar gida to ke ki kula da gidan kin san an ce ki kula da gida daɗa bale da kin ga bangon cikin gidan baki neman abin da ya kawo bacin shi tabarmar cikin gidan ba ki nema abin da za a kawo batin ta duk abubuwan da ke cikin gidan duk kayan da ke cikin gidan ba ki kawo ba ki nema abin da za a zo na bacin su to ya za ki nemo abin da zai zamanta wa baci ga diyansa kin ga daga nan in kika aje hankali za ki rike na ashe wajibi ne tsayawa sanin kan cewa shin ko diyan nan namijin nan nawa suna ga bisa turba mai kyau ko da ba ke ki tarbiyyantar da su ba dole ne ki control kin tarbiyyar su shin suna musu tarbiyya mai kyau in ba su musu tarbiyya mai kyau aiki ya same ki saboda Allah ya wajabta miki kula da abin da ke cikin gidansa la'alla wasu tana dare a rabu da ita la'alla wasu ba ta dare ta rasu yanzu ke ce wasu kenan dole ne kula da sanin kan cewa shin ko tarbiyyar nan tasu ingantacciya ce in ingantacciya ce falillahi alhamdu shin tarbiyyar nan tasu ba ingantacciya ce ba to ya sani in samo masu ingantacciyar tarbiyya saboda su zamanto iya na gari saboda a ce a ai wance Allah mata albarka ɗiyan nan ɗiyan wance ne amma bai da take rike da su ko uwarsu ba ta wuce haka abin da take musu kenan kin ga ki kuma in kika samu wannan shaida ai sai gode ma Allah idan kika sami irin wannan shaida sai gode ma Allah saboda ni saboda ke iyakan yinki na'am dan karamin sharhin da zamu yi kenan bisa ga sanin matsayi na matar uba sannan ɗiyan da ba sa da ladabi game da matar uban har yau saboda akwai su akwai su ɗiya waɗanda ba su da ladabi game da matar ubansu nan iri biyu ne akwai waɗanda yake arabu da uwarsu amma kuma su suna nan cikin gida amma kwakwalwarsu tana can wasu uwat ke jeran hankalinsu zaka ga ita wadda tana zama da su tsakani da allah ko in matan na na babansu da yake an rabu da uwarsu suna kokarin iyaka iyan yin su game da matan mijinsu ne eh, ɗiyan mijinsu ne suna so su yi duk kyautatawa su musu don a zamna lafiya don a ce a aisuwanci lalle ba su gwada ma ɗiyan nan nasu kishi ba sun gwada musu mutuntaka sun gwada musu ɗiyanci to amma za ki ga uwarsu za ta rika sa musu ababe ga kunne su zo su yi wani abu wanda yake a ɓoye ana ma waɗanda kashin akuya ɓoye a zo a girka wani abu wanda bai dace ba suna can cikin ɗaki kwanci in miji ya shigo cikin gida in baban shigo cikin gida an ɗauko abinci an kawo ya zo ya tafaɗa in ma abinci bai yi ba in ma bai same shi yadda yake so ba in ma ba gishiri in ma gishiri ya yawa yau gishiri ya yawa gobe ba gishiri jibi ton kaya yawa jibi ga nan dai ana yi a rasa kan gadon abin to wannan yana faruwa wallahi mata ku shi tsoron Allah uwaye mata wallahi ku shi tsoron Allah wallahi ittaqullah wallahi ku shi tsoron yau mutubar sara'ir wallahi ku shi tsoron yau ta'abun wallahi ku shi tsoron yau mutuwallo na mudubirina ku ji tsoron ranar gamuwa da Allah ku ji tsoron ranar asara ku ji tsoron ranar fara asiri ku ji tsoron ranar juya fuska ku ji tsoron ranar da iya da dukiya ba su amfani komi sai wanda ya je gaban Allah da zuciya ingantacciya ya je da zuciya mai imani saboda ni saboda kin zo kin samu iyan nan naki kan cewa wa'ancan ba uwayenta bane ba a ah, yanzu yaya za ku yi kusa ya tsara da su in an yi abinci ku zo ku sa kaza ai baban ku ba san kaza ko to in ta kawo abinci ta aji ke wance ta yi ki je ki ɗauki gishiri ki sa da yawa gobe in ya kawo aka aji ke wance ki je ki ɗauki tanka ki sa da yawa tunda ba san tanka ai shi ne su iri iri ga sanin dai abubuwa na gallazawa ana ta yi a je a sa a ɓoye kenan ba su suka yi ba a zo kullum mai gida yana da tashin hankali da matansa a larke su kuma matan nan ba su suka yi abin nan ba la'alla ita wannan matar ita ta yi da huwayo kuma tana da eh, tana da eh, eh, abin da aikinta a aikin nan ta yi da huwa an kawo komi dai an aji wasu sun zo daga baya sun sa tanka da yawa ko sun zo daga baya sun ƙara gishiri da yawa ko sun zo daga baya sun ƙara mai da yawa abubuwa dai ga sunan ya zo tare da abokai ko ya zo shi kadai an ci kowa ya gaza ci kaga dole ne mata zai kirawa idan ya kiro mata in ya zo dama faɗin da za mata wannan wani irin abinci ne aka yi ta taɓa ta shi kuma ta rasa yadda ta ce kenan da ita ce ita kuma in ba ita ba in tana da yar aiki kin ga wata ƙarshen ta ta kori na aikin kenan subhanallah subhanallah ku ji tsoron Allah kuma wannan abun duk yana samuwa gare ku mata in ka tara mace goma da ke za ka samu biyu wanda ba su yin haka in ka tara mace goma da kisa ka sami biyu waɗanda yake suna da imanin rashin yin haka subhanallah me za ku ce ma Allah in ku eh, akan haka ku ce ma Allah ne akan haka to da kun ga duk waɗanda abubuwa faruwa suke yi to wanda yake da zuciya yin haka har yana iya ya aikata haka to ya sani ya tanadi fayil cikin shi cikakka ya tanadi dosai ke shi cikakke wanda zai zuwa ya ce ma Allah ai ga dalilin da ya sa haka saboda shi auren ibada ne shi aure ibada ne ita mace an aza mata kula da gida ta yi iyakar nata kokari ita ce za ta mai da huwa ita ce za ta kano ruwa sha ita ce za ta gyara mai hura ita ce za ta gyara mai duk wani abin da ya zo nasu na ci ne in kwamto ne in wani eh, salad ne in wani shu ne in wani ordevre ne in wani kredite ne duk dai abu wanda ya zama to na ci na marmari ita ce za ta gyarawa ta kawo ta aje mai ta gyara ta kawo ta aje kin hure maɗiya kunne ta kawo wani abin da zai sa wannan abin ba zai ci ba tasa. sa ba za ta sa abin da zai kashe shi ba amma ta sa wani abin da ba zai ci ba shi ne iya cin wannan abin an san bai son gishiri an dabka mai gishiri ko an san bai san mai an dabka mai mai ko an san bai san tonka an dabka mai tonka ko an san bai san ordobar an zo an yi ordobar ke an aje kuma kuma ita ba ita ke yi ba subhanallah kun ga duk waɗannan ababe naku ne mata duk wannan makircin ku ne mata shin kuna ganin in kuka je gaban Allah da irin wannan makirci kuna ganin cikin kofofin nan guda takwas da aka ce na aljanna za ku samu ɗaya ko ɗaya ba za ku samu ba ko ɗaya ba za ku samu ba ba za ku yi ido hudu da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba wallahi duk macen da ta mutu tana cikin irin wannan hali ko ta mutu zuciyarta ta tayar daga kan a yi haka to wallahi ta shirya masaduwa da ubangijinta duk macen da yake ta yarda kan cewa a yi haka daidai ne kenan ta manta da kan za ta haɗu da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba ko to wallahi ba za ta haɗu da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba a cikin jin daɗi saboda ni saboda aure yana da wajibai yana da sunnoni ingantaccen abu ne saboda kaga dama ai cewa aka yi sai in kana da hali zafin shi ka san ka iya sannan aka ce kuma sai ka nemi wanda yake tana son ka kai kuma kana son ta kenan kaga tana wannan ababe su za su nuna maka kan cewa lallai shi aure abu ne wanda yake yana son dogon tunani ma kahin ka yi tukwana saboda in babu tunanin duk wancan ababe da muka faɗa baya za su zo na farko dai alhukukul zaujiya to kamar yanzu hukukul zaujati ala zaujiha haƙƙin mace akan mijinta ciyar da ita na abinci shayar da ita tufatar da ita sannan ka tabbatar da cewa wa'annan abu dindindin ne allah ya aza maka su dindindin yadda ka san sallah ba ta faduwa a kanka sai in kana cikin magagi na mutuwa sannan ne kuma sallah ta fadi a kanka ko ne ce kai ba kai ma sallah ba haka ciyar da matakka haka tufatar da matakka haka nemo mata inda za ta zama eh, a kanka yake waɗannan ababe wajibi ne a kanka har ka mutu da haka sai aka ce in baka iyawa to ka yi auren to yau yaya muke yau yaya muke da haka muka ɗauko wannan fannin don mu gama shi da wa'ancan maganganoni guda fudu da muka yi yau yaya muke mun faɗi can ɓangare na mata babban laifinsu za mu faɗi ɓangare na maza namu mu ma irin laifinmu na'am alamu akwai wani bisa waya assalamu alaikum assalamu alaikum to ina jin cewa wannan ba wanda shi ma dai ba yi abin ga kenan idan muka ce ciyarwa kaga ciyarwa wajibi ne a kaina tufatar da iyali na wajibi ne a kaina nemo gidan da za su wajibi ne a kaina sai auro mai aiki la'alla ma'aikaciya ce ko ma'aikaciya ma kamar yadda yan bariki suke cewa sai na auro sai Allah ya kaddara ni na samu kadir kenan tana da salar mai kabri to kenan yanzu zaka ga dalilin da na auro ta dama abinda zan fara sa gare na ayi ma'aikaciya ce na aura kenan abubuwa da yawa za ta dauke mini wannan ba da ila shakka alhamdulillah haka ne kai da kanka ka san akwai abubuwa da yawa za ta dauke maka to amma fa kakkai auren dan wai ka auro ta dan ta ɗauke ma wa'annan ababe a wannan ababe kai Allah ya aza maka su kenan wani bai iya ɗauke su kakka kalli in kana son mutuncinka da ka su tabbata su tsaya dindindin kaka kalli salarinta a abinda za ka kallo kai Allah ya kaddara ka aure ta to yanzu ta zama ta ko ta ce ko to yanzu aikin ibada za ka yi to shin cikin aikin nan na ibada menene Allah ya ya farlata maka a ciki sai Allah ce maka an nafaka ciyar wannan na farko dama da aka fara da nafaka aka fara ciyarwa kenan kaga kakka aure ta dan saboda duk wata dole sai ta sayo buhun shinkafa ta awo maka in ta dauko salarinta ko dole sai ta biya maka kudin wuta na gidanka ko dole sai ta biya maka kudin ruwa na gidanka ko dole sai ta yi maɗiyanka kaya ko dole sai ta kawo a cikin gidanka ta kakka ɗauki wannan kan dole la idan wata ya mutu in ta yi allah saka mata da alheri in ba ta yi ba wallahi falila alhamdu tun nawa muke wani dan saboda wai a'a su ma dole ne su yi haka babu dole babu dole kar mu yi haka na kan cewa dole ne sai sun yi haka wallahi ba dole ba ne ba in sun yi sun kyautata sun bi abin da a qur'ani ta ce wa a in inna ya hibbil muhsinin ku kyautata lalle Allah yana son masu kyautatawa in sun yi sun kyautata in ba su yi ba babu tsangoma babu tsangoma wannan zancen nafaka kenan sannan shayarwa kaga ciyarwa da shayarwa tare saboda ba a ci a zamanto ba a sha ba imma su dama ruwa a zancen su ma bayan ruwa kana karo wasu mashrubat kana abun da ko kuma ta sayo sai ta sayo wasu sikireri da wasu abubuwa ta kawo cikin gida ta aje kaga sai ka mata murna sani tana aiki wata ya mutu ta ɗauko buhun shinkafa ta kawo maka cikin gida da ka shigo ha sai ka fashe da dariya ka yi murna a wance halan an yi biya kaga da dama ka san ma'aikaciya ce halan an yi biya to wance Allah saka miki da alheri wanci cikin san wannan na tabbatar da aiki na ne haka da kika yi Allah saka miki da alheri kuma Allah sa aikin nan nake yi karshe na gari Allah sa abin da kika samu ya zama to mai albarka kaga ita da kanta ka kara mata karfin gwiwa gobe za ta sake yin abin da ya fi ya saki dori za ta sake yin abin da ya fi ke shinkafa ha ko ko sai kaga ta soyo makanta a tamfa la'alla ta soyo a tamfa ta soyo bazan ta soyo leshi na ta ne kudin ta ne sai ta siyo makanta da ta kawo ta zo ta gwada maka an yi salar ga abin da ta siyo to kai nan ya kamata kai ya kamata ka fita murna a a a wancan an yi salar halaye eh, ni da ni kika so makanki na so atamfa na siyo leshi na siyo shadda na kai na biya mai dinki sai kai mata addu'a Allah ya saka mata da alkhairi saboda aikinka ne tamma ake mata addu'a Allah saka mata da alkhairi ubangiji Allah ya kare ta ga sharri na wurin aiki da alkhairin da ke wurin aiki na ubangiji Allah ya gama ta shi kamata addu'a haka ya kamata to aske muna yin haka shin yau in muna yi falillahi alhamdu in ba mu yasa ba ma yi ya kamata mu yi tunani ya kamata mu san kan cewa tufatar wannan tamu ce wannan da yake nan kaga na kanta ne ta yi ko to amma zaka ga yau namiji nawa akwai yana da ɗa hudu biyar shida da da matarsa don tana ma'aikaciya don tana babban ma'aikaciya amma bai san ina ake musu tufafi ba in ya'ya mata ne bai san ina ake so musu man shafawa ba bai san ina ake so musu jagira ba bai san yaya ake biyan kudin kitsan su ba bai san yaya ake so musu takalma ba uwar yi kuma bai taba cewa sannin ki ba subhanallah wai shi da ma ya an wuta don tana ma'aikaciya ke ne tuci za ta taimaka a ai diyanta ne in ma bata ta yi ta sani a a wallahi diyanta ne kuma wallahi diyanka ne tana ɗaukar miliyon kana ɗaukar jika ashirin wallahi cikin jika ashirin Allah ce ka yi wannan aikin ita in ta yi ta ta ne kawai Allah saka mata da alheri duk da diyanta ne kai Allah ya azama ciyar da su kai Allah ya azama tufatar da su kai Allah ya azama shayar da su kai Allah ya azama duk wata ɗawainiya ta su to shin muna yin wannan amsa ita ce ba ma yi to me yasa ba ma yi ba mu yarda da kan Allah zai tambaye mu gobe kenan wallahi bisa irin wannan duk sai Allah ya tambaye mu gobe kiyama saboda alkawari ne innal ahada kana masa'ula da aka je wurin dawo aure wakilanka da suka zo suka yi zanna gaban wakilanta sai wakilanta suka ce sai wakilanka suka tambaya ɗanawa wane ya turo ne neman aure na diyakka ka bashi e na bashi ɗana ne ya turo mu aure nema aure na ɗiyarka ka ba mu eh, ka ba mu har so uku a tabbatar da haka sai a ce to ga sadaki ga an ba da sadaki sai magana ta koma wajen wakilan mace to mun baka addininta cinta shanta tufatta da duk wata ɗawainiya tata da gidan da za ta zama duk bisa shi yake kuma banda bugu banda zagi idan wani abu ya faru wanda yake yayi yayi yayi yayi ta gaza gyarawa ku zo ku gaya mana kai ma gidan miji ka gaya musu idan ɗanmu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza akan ɗiyarku to ta gaya muku kuma ku zo ku ga mana kaga kenan alkawari ne ake ɗaukowa kowane ɓangare a ɗauki alkawari wajen a ɗauko maka alkawari to sai zamanto har daga cikin wakilan da aka tura wurin daura aure har daga gare su ma akwai babban laifi saboda wakilan matan nan da kuka je wurin su suna ce muku idan kuka zo ku gaya ma dan ku ga abin da muka so ga abin da ba maso kai ya yarda ya kaza kai ya yarda ya kaza akan diyanmu su ce sun doka sai ka ga wasu daga inda suka fito wani ba a komawa ma daga wurin da aka ta yi arba wani daga cin yayi wani waje wanda yake shine ma alwalin da farko kuma yayi wani waje kenan ango bai ma san me aka ce ba kaga tunda bai ma san me aka ce ba sk ya san shi dai ya san an doko mai alkawali an ɗaure mai aure ne amma bai sha an ce addinin ta ba cinta shanta tufarta gidan da za ta zama da duk wata ɗawainiyarta da duk wani abun da zai faru rashin lafiya ne ne duk komi bisa shi yake to don kenan kaga ka samu tayo ma kaya ka samu tayo ma diyanta kaya kuma ka ga har ka gaza tsayawa ka yi maka murna ka gaza tsayawa ka ce wancan Allah ya miki albarka ka gaza tsayawa wancan Allah sa albarka cikin aikin nan naki wancan Allah sa abun nan a ida shi lafiya Allah ya gwada mini kin kai ga retirat lafiya Allah sa hakki kai retirat kin ki lafiya babu abin da ya faru Allah ya kare ki ga sharri na masharanta akan haka da kike yi saboda taimakawa da ke mini na gode Allah saka miki da alheri sai ga babu haka a wai da ma da zaka ka yin auren dan saboda ta yi waɗanga abubuwan tilastin da tana aiki la wancan abubuwa da muka sana ba ita aka azama su ba kai aka azama su kai Allah ya azama su ita in ta yi ta kyautata daga kenan mun samu ciyarwa shayarwa ta suwa sannan kuma akwai masu auren mata wayanda yake an ga suna da gida suna da gida don saboda saboda kaka biya haya ku sani laifin mata muka faɗa da duka da laifin sarakun ne da laifin ɗiya wanda ba su ladabi game da eh, eh, mata baba yanzu mazan ne laifin mazan ne da shi ne za mu yi fiya insha Allah sai ka ga nuna ne kuma har ila yau alo salamu alaikum to sai ka ga nuna ne za ka ga har ila yau namiji a wai so yake yi auri wanda yake ya ji ta auri wani ta rabu da shi yana da gida ta ci gadon gidan nan kenan yanzu bari ya aure ta ya futa da haya eh babu ila shakka idan ka aure ta ka je gidanta ka zamna babu ila shakka kana iya zuwa gidanta ka zauna ka futa da haya ne amma in ta yarda to ka sani idan ta ce ka zauna cikin gidan nan amma haya za ka biya kakka kuskure ma ka ga tana da laifi kan maka tunaninka ya baka kan cewa ta yi laifi don ta ce eh mu zamana cikin gidana amma ka biya haya in shi ɗari ake biya ka ce sai ta ce to kaga gidan nan gidan haya ne shi ɗari ake kamawa cikinsa amma yanzu da yake mu ne za mu zama ciki yanzu kai ka rika bani jika arba'in za ka ga idan ta faɗi wannan duk sai dukun da fuska kenan ta kawo wata magana wadda ba magana kirki ba wallahi ba ta kawo magana da ba magana kirki ba magana gaskiya ce ta kawo kuma ta kanta adalci kuma kai ma ta maka adalci adalcin mai ma saboda gidan ana biyan sa shika ɗari ta ce ka biya arba'in kuma kai Allah ce ka nemo inda za ka sata ba Allah bai ce ta nemo inda za ku shiga ba a'a Allah ya ce kai ka nemo inda za a shiga a sakan mazalmi yana daga cikin haƙƙi na mace namiji ya samo inda za ta zama ba ce namiji mace ta samo inda za a zama ba kuma zama gidan mace ba kunya ba ne ba zama gidan mace ba kunya ba ne ba al'ada ne ga al'adanci da ake dibin kamar kunya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya auri Khadija ina zanna can ta yake zama ne kafin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya auri Khadija a gidanta yake zaune a gidanta ya tare don ka kenan babu ila shakka akwai nauyi don kana gidansu akwai nauyi babu ila shakka wannan haka ne ne amma karka yi dibin abu ne wani na kunya babu zancen kunya a cikin shi to yau nawa aka samu wanda yake ba ruwansu da waɗannan ababe sai ka ga namiji ya ka da kai da ƙasa wa ah, tun da gidanta ne a ah, ai kenan bari in aure ta dan je can in zamna kenan na samu ragi ragi mai ni samu saboda yanzu ba ni biyan haya baka biyan haya ko eh to an ji baka biyan haya to shi in tace sai ka biya haya abinda muke nishi nan muhalli shahidi kin munana idan tace sai ka biya haya kan ranka ya baci babu ila shakka da wuya in dai har ka yarda ta yarda kai za ku zama cikin gidan babu ina shakka da wuya ta ce ka biya haya amma ana son ka sani kai ma nan wurin haƙƙinta ne in ta ce ka biya haya saboda ai ce aka yi ka nemo inda za ka sata in ta ce ka biya hayan nan ku zamna to ka biya ku zamna kawai ya fiye maka alheri radda ba kada to shikenan sai ta ce maka radda ba kada to shikenan ba kada ne amma ba bashi bane shikenan babu ne ka gane ita ma ta yi kokari ta taimaka kenan ta biya maka haya wata guda kaga tun ka ce to shikenan ba ba ba shi bane ba har da ba ka da alhamdulillah to kuma kakka zamanto butulu ya zamanto kai kullum ba ka da ba ka kokarin ka nemo ko kuma ka zamanto a wanga wata in ka bada wancan ba za ka bada ba a ya zamanto dai da ba ka da ba ka da ne shine yasa baka bada ba na falillahi alhamd to amma kaga a yau duk mu maza ba ma haka a wai ina neman yan babban gida wanda yake dama uwayenta suna da gidaje uwayenta suna da komi za su mata gida su bata don mu je can mu zamna ah. haka ne to ba haka aka ce ba wallahi mu sani mu maza ba haka aka ce ba a na aurota don saboda iyayenta sarakai ne ko na aurota don saboda uwayenta masu kuɗi ne ko na aurota a ai iyayenta ministrori ne mutane ne masu hanya ko ko a yi dama da baban su mutu ya bar musu gidaje da yawa kenan bari in aure ta in ta ci gado muna da wuri ko kuma ka ga mutum yana aure da mace tana aiki ta yi gidajenta na haya tana kamawa daɗa yanzu shi za kamawa gadan gadan ya kama gaba har ya nuna har yana faɗa. nata ne babu ila shakka ba za ka yarda ba ta yi almubazzaranci saboda kana da iko a kanta ba za ka yarda ba ta yi ɓanna saboda banna ba ta da kyau wala ta tubazziru innal mubazzirina kana kawai kana ina kana iya hana ta wasu abubuwa in ya zamanto almubazzaranci ne akan dukiyar ta kana iya hana ta babu ila shakka to amma kai ma ka sani tun da nata ne to kai kai kai kai gidanta ta yadda za ta tahiya da su a nigire ta yadda za ta tahiya da su a nitsance ta yadda za ta tahiya da su ta yadda za ta aikin Allah a ciki dan ta samu lada kai ma ka samu lada kaga in kai haka falillahi alhamd to amma yau sai aka wayi gari sarakuwa ba ta san menene matsayinta ba a siriki siriki bai san menene matsayinsa ba a sarakuwa ɗiya ba su san menene matsayin mata uba ba mata uba ba ta san menene ba su san menene matsayin ɗiyan mishi ba miji bai san menene matsayin ɗiyan matarsa ba miji bai san menene matsayin sarakunansa ba sarakunan shi ba su san menene matsayin shi ba shi kun ga waɗannan ababe duk su ke yawo cikin auratayyanmu suna kawo mana cikas a zaman mu na yau da gobe ma dama ba mu bar su ba to wallahi ba za mu samu zaman lafiya a cikin gidajen mu na aure ba dan uwa na musulmi yawan imani bisa ga dukkan alamu lokacin da aka ɗiban mini ya kawo jiki kuma kun ji waɗannan ababe guda fudu yadda muka ɗauke su muka yi sharhi a kansu muna fatan allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu yi daidai inda muke yin kuskure kuma allah ya gyara mana insha allahu na ɗauka muku alkawali rana ya to za mu komo mu sake ɗauka waɗannan ababe guda guda tare da ku inda za mu ji ku me kuka ce akan wannan أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عفو لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا علة للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا فإنه لا يعفر الذنوب إلا أنت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 والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان